الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين ban sani ba kafin mu fara na ji kuna magana cewa abin rikodin din namu babu batir a ciki kun saka ne an saka mu ci gaba ya kun shirya to za mu tashi a babal istighfari ina jin kusan yana cikin babi na karshe-karshe a wannan littafi na riyadu salihin wato mu gama shiga baki daya wadda kuma idan Allah ya mun gama za mu sa wani littafi ne na hadisi na jin wajen mun kai shekara na jin ko biyar eh, muna karatun wani littafi a hankali a hankali ga shi kusan yanzu mun zo ƙarshensa da izinin lahi eh, babu listigifari wannan babu yana magana ne akan neman gafara daga wurin Allah maɗaukakin sarki Allah ya mana gafara shine babi na 371 a cikin wannan littafi na riyadu salihin na imamun nawawi allah ya ji kansu allah ya ramshe shi sai ku duba mana agogo mukan yi minti 30 ne sauran sai ma wasu tambayoyi ka duba mana agogo قال الله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات Suratu Muhammad, الآية تسعة عشر كما يدى ɗabi'a da al'ada na mai littafin ya saba imamun nawawi duk wani babi da ya saka yakan jawo ayoyi da suke da alaƙa da wannan babi daga baya kuma sai koro hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi akan wannan babin da yake magana a kansa. daga a anan ma kamar kullum sai ya fara da ayan qur'ani Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul Muhammad a aya ta 19 yace masa wastagfir li zambika ka nemi gafaran zunubinka eh, walil mu'minina ka nema wa mu'minai maza su ma gafara game da zunubinsu wal mu'minati ka nema wa muminai mata ma gafara a kan laifuffukansu to wani aya da aka ce mazala la nemi gafara ga zunubinsa ya nuna kenan shi ma yana zunubin yana kuskure wannan haka ne babu ja malaman bidi'a ne kawai suke cewa wai wanzu Allah shi baya laifi baya kuskure ta kenan suna so su karyata Allah wannan karyata Allah ne kenan kuma suna son su ce Allah ya faɗi abin da ba haka yake ba ko ya eh, suna su ce Allah ya faɗi abin da ba haka yake ba ne faɗan abin da ba haka yake ba kuma menene shi ƙarya to Allah kuma baya ƙarya manzo Allah kuma bai ƙarya shi kansa akwai hadisai da yawa wanda manzo Allah ya ce yana neman gafara a rana ɗaya sau saba'in har zuwa sau ɗari yana neman gafaran Allah amma su malaman bidan suka zo ce a'a manzo Allah baya laifi an gaya masa ne kawai dan ya gaya mana mu ne ake umarni ba shi ba to idan mu ne ake umarni ba shi ba Allah ba zai faɗi cewa mu ne bane sai an ce shi man sai an yi mukhataba an kawo damiri na manzon Allah hmm, a ce lizan ka ba aka ce ga laifinka ba lizan bi ummatika ba li zambika wastaghfir li zambika ka nemi gafaran zunubinka ba wastaghfir li zambi ummatika ba ba ka nemi gafaran zunubin al'ummanka ba Allah yana so in yana so ai ce ka nemi gafara amma sai jero ya ce ka nemi gafaran zunubinka ka nemi gafara ma al'ummanka maza da mata to dan me sai aka cire manzon Allah din wato matsalan yan bid'a kullun shishigi da da kirinki da son cin gyaran Allah da nuna iyawa nuna iyawa alhali Allah ba nuna masa iyaka iyawa in ya faɗa abu kawai haka yake yawwa shi Allah bai jin kunyan bayyana gaskiya yakan baɗe ta ne karara ta yi maka daɗi ba ta yi maka daɗi ba ba ruwan Allah Shi shine mahalicci ne mai komai haka manzo Allah bawan Allah ne halittan Allah ne in an ce yana saba masa ta yi babu mamaki ba idan bawa ya saba wa mahaliccinsa akwai hadisi ma da matsala ya ce eh, in ma ba ku yi laifi ba Allah zai kawo al'ummar da ta yi laifi kuma ta nemi gafara Allah Allah ne ya mata gafara to da ka duka mu kowa inda da ka sai matsala ce kullum ne adam khata ko dan adam mai kuskure ne ko dan adam mai laifi ne sai dai khairul khata'in tawabun mafiya alherin masu laifi su ne masu tuba ko ba haka ba ne illa iyaka abin da ake cewa manzo Allah bai manya-manyan laifuffuka irin abin da ya shafi zina ba wannan ko ba yi manzo Allah ba dukkan annabawa kai manya-manyan mutanen kirki ma ba su ba su yi wannan babban laifi ba da saninsu. su yayi zina ko ya sata ko ya sha abun maye ko ya ƙarya da saninsa ko ya yi luwaɗi ko ya kisan kai ba sa irin wannan laifi amma irin ƙananan laifuffuka na tsakanin karance mutum bawa shi ba Allah ba ba da baya yinsa haka wasta gafir le zambika ka nemi gafaran zunubinka walil mu'minina ka nema wa mu'minai maza gafara walil mu'minati ka nema wa mu'minai mata gafara in ji Allah wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki sake cewa wastaghfirillah wastaghfirillah ka nemi gafaran Allah dinnan ana magana da wanene ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna allaha kana gafurar rahima Allah bai gushe ba mai gafara ne mai kuma jin ne ga wanda ya nemi gafara sai ya nemi jin Allah ka gafarta mana ka ci kanmu wannan tana cikin suratun nisa aya ta 106 eh, na gaba Allah ce wa qala ta'ala fasabbih bihamdi rabbika na wastaghfirhu innahu kana tawwaba eh fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi kana tsarkake Allah kuma kana godiya a gare shi shine fasaddah bihamdi rabbika kai tasbihi ka tsarkake Allah subhanallah kuma ka yi godiya ma Allah wastaghfiruhu kuma ka nemi gafaransa da wa ake magana nan duk da manzon Allah mu kuma ce mai koyi da shi ko ba ce ni koyi da shi ba an ce ni koyi da shi in kenan manzo Allah ya nemi gafara mu ma mun cancanta mu mai kenan mu nemi gafara innahu kana tawwaba lalle Allah mai yawan karban tuban bawansa ne mai yawan karban tuban bayansa ne idan sun tuba wannan a cikin suratu wacce nas, nasr idza jaa nasrullah suratu nasr eh aya ta uku wa ƙala ta'ala Allah mana sarki ya ce lillabe na taƙau inda rabbihim jannatun har da yake cewa walmustakfiri na bil asahar wato ƙarshen ayan kenan ƙarshen ayan wato ya muhallin muhallin menene ne والمستكثرين بالأسهار سورة آل إمران آية تشاء بيرزو تشاء بقي آية تشاء نوا شاء بيرزو تشاء بقي أسهار جمع أه؟ سهر sahar shine lokacin mai lokacin asubahi asubahi kenan lokacin yin suhur الله يتي ga waɗanda suka tsara dokokin Allah eh, a wajen ubangijin suna da sakamako mai kyau har Allah ya ce su ne wal mustakfiri na bil asahar da suke neman gafara da asubahi wato lokacin dab da keton alfijir eh, lokacin yin suhur to suka nemi gafara a wannan lokacin kuma Allah sai musu gafara wa ta'ala Allah mana sarki ya ce wa man ya amal su'an eh, aw ya zalim nafsa summa yastaghfir Allah yajid Allah ghafurar rahima suratul nisa aya ta ɗari da goma. to wannan aya Allah ya ce duk wanda ya mummunan aiki wa man ya'mal su'an wanda ya mummunan aiki mummunan aiki kowa ya sani ana mummunan aiki da idanu ana mummunan aiki da hannu ana mummunan aiki da kafa ana mummunan aiki da baki ana mummunan aiki da al'aura duk wata gaba da ke jikin mutum tana iya aikata mummunan aiki to duk wanda aikata wani mummunan aiki wanda ya sani shari'a ta haramta shi ko ta hana yin sa sana sai nemi gafara eh au ya zalim nafsa ko ya zalunci kansa ya zalunci kansa ta ina shine yin zunubi domin duk laifin da mutum ya yi ya zalunci kansa ne domin uquba din shi za a yi wa azaba din shi za a yi wa to wanda ya kata kafirai kafirce mu Allah da suka yi zalintan kansu suka yi don sakamakon zaluncin kansu zai koma hakan nan wanda ya wani laifi ya zalunci kansa sun mai ya Allah sa'annan daga baya ya nemi gafara Allah cin Allah gafarta masa to amsa shine dillaha gafuran rahima wannan zai samu Allah a matsayin mai gafara mai jin kai a gare shi wai bi ma'ana Allah zai gafarta masa zai ji kansa to Allah ka gafarta mana ka ji kanmu duk laifuffukan da muka yi da mu ko da idanu ko da hannu ko da baki ko ma da me in dai mun yi wani abu da saba mu Allah Allah mun tuba ka gafarta mana kuma mu kai mai gafara ne mai jin kai ne wa qala ta'ala Allah mai sarki yace wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun kaji Allah ce Allah bai kasance ba wa ma kana la Allah bai kasance ba liyu'azzibahum dai wa mutane azaba wa anta fihim kai manzo Allah kana tsakanin su ashe samun manzon Allah a wannan al'umma rahama ce gare mu jin kai ne gare mu Allah ba zai halakar da mu ba saboda laifuffukanmu ya halakar da mu ga baki ɗaya Allah ba zai haka ba amma wata al'umma wani yanki wani mutum zai iya laifi Allah ya halaka shi amma yadda ake masauran al'ummomi na can kamar al'umma annabi nuhu sun saba ma Allah amma da Allah ta shi halakarwa duniya gaba ɗaya halakar a wannan lokaci ɗin an gane wannan akwai al'ummomi da yawa da suka saba mu Allah da aka ya kalakar da su ga baki daya dukkansu Allah ya kushi da su ya lakar da su saboda me masu laifin sun yi laifin waɗanda su yi laifin ba kuma su hana su ba to rashin hana su da su yi ba Allah ya halakar da su to mu al'umma mazala darajar mazala ta kai ma Allah ba zai halakar da mu ga baki ɗaya ba amma dai masu laifi da iya halakar da su a yi manzon Allah rahama ne jin kai ne tsira ne ga wannan al'umma wa an tafihim kana cikinsu Allah ya ce saki da kai wa ma kana Allah mu'azzibahum mu'azzibahum Allah bai kasance zai azabtar da bai dai halakar da mutane ba ta hanyar azaba wa hum yastaghfirun alhali suna istighfari ko gane bane in dai mun kasance hali muna istighfari mu saba mu Allah mu nemi gafara to Allah ba da halakar da mu baki ɗaya ba an gane wannan haka nan istighfari wani garkuwa ne wata ganuwa ce mai ƙarfi tsakaninmu da azaban Allah Allah ka gafarta mana an gane yawa suratul anfali aya ta talatin da uku ما كان الله ليؤذبهم وأنت فيهم وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون سورة الأنفال وقال تعالى الله ملك زركي والذين إذا فعلوا فاهشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون wannan tana cikin suratu ali imrana aya ta ɗari da talatin da biyar suratu ali imrana wallazi na iza fa'alu fahishatan cikin bayan Allah na kwarai wadda Allah ya ba, su ne idan sun yi mummunan laifi fahisha daidai yake da wa man yi amal su'an fahisha shine duk wani mummunan abu wadda shari'a ba ta yarda da shi ba wadda shari'a ta haramta wadda shari'a ta kyamace shi shine ake ce masa fahisha shine kuma aso to duk wanda ya wani mummunan aiki eh Allah ce wallazina idza fa'alu fahishatan su bayan Allah na kwarai su da idan sun aikata mummunan aiki aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu ta hanyar yin wannan mummunan aiki ɗin? eh laha sai suna Allah sai suna girmarsa sai suna jalalarsa sai suna ɗaukakar cewa bai kamata a saba ma Allah ba to in sun yi wannan tunanin fastakfaru da zunubi sai su nemi gafarar zunubi sai Allah ka gafarta mana baka cancanci mu saba maka ba baka cancanci mai abin da ka hana ba sai su nemi gafara wa man ya dhunuba zunuba illallah alhali ba mai gafarar zunubi sai Allah ba mai gafarar zunubi manzo Allah baya gafarar zunubi shehu ne ba su gafarta zunubai waliyai ba su gafarta zunubi mala'iku ba su gafarta zunubi wa ke gafartawa Allah aikin Allah ne shi kadai bai tarayya ma wani ba amma za ka ga saboda lalacewan aƙida muridai in sun yi laifi su je su ba da shehi kansu waye musu gafara kiristoci ma suna haka mutum ya yi laifi ya je wajen fastonsa ya ba da kai fasto ya gafarta masa alhali wa mai yukfiru zunuba illallah ai bi mana la yukfiru zunuba illallah ba mai gafaran zunubi sai Allah haka ne tun da ba ne gafara zunubi sai Allah wa ya kamata mu nemi tubansa Allah ba wani ba sai yasa ba mu taba cewa manzon Allah ka gafarta mana ba ba mu taba ba yawa shirka ne ka ce manzon Allah ya maka gafara sai dai manzon Allah ya nema maka gafara haka ake yi kamar da farkon bayan ma wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minati ka nemi gafarar zunubinka ka nema wa muminai maza da mata za ka Allah yana neman gafara ne ba shi yake gafaran ba mai gafara shi ne wane ne Allah na wa mai ya kiro zunuba illallah ai la ya kiro zunuba illallah ba mai gafarar zunubi sai Allah walam yusirru ala ma fa'adu wa hum ya'lamun ba su dagewa su kafe suna yin wannan laifin alhali sun san laifi ne ba su haka su muminai ba sa kafewa su ci gaba da yi ba sa iya istimrari idan sun yi laifin mai ke suke yi su nemi gafara Allah gafarta mana mujurmai su ne in sun yi laifi suke ci gaba da yi ba su ma san sun yi ba ba sa ma tuna Allah balle su tuba ba sa ma tuna shi to amma mumini in yi laifi sai ya tuna girman Allah sai ya tuba ya rika zargin kansa ma ce don me na yi kaza don me na yi kaza Allah ya sauwaka ya ce wal'ayatu filbabi kasiratun ma'aluma ya ce ayoyi da suke da alaƙa da wannan babi na neman gafara suna da yawa kuma sanannu ne ayoyin suna da yawa nan kawai ya kawo 'yan taƙaitattu ne amma ƙura'ani cike yake da umarni da a nemi gafara haka ba sai ya kawo sauran ayoyin ba to sai hadisai hadisi na farko shine hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da saba'in da ɗaya shine ce wa anil agarri almuzaniyi almuzaniyi radiyallahu anhu أن رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم إيه؟ إنه ليبان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة رواه مسلم آه وانا حديثي kamar lokaci an karba da mutumin da ake ce masa al'agar al-muzani ɗan ƙabilan muzaina Allah ya ƙara masa yadda sahabi ne ya ce manzon Allah sallallahu alaihi muna ya ce innahu la yuganu ala qalbi yakan zama babban al'amari a zuciyata wajen ma'ana yakan rufe zuciyata eh yakan rufe zuciyata yakan shafi zuciyata idan na yi wani abu wadda ba daidai ba saboda haka na sakamakon haka wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marra sai nemi gafara sama da sau ɗari akan wannan abun da na yi wadda ba daidai ba wadda ya rufe zuciya na da damuwa an gane wannan yawwa saboda hakan nan manzala sallallahu alaihi wasallama idan ya yi wani kuskure abin yakan dame shi yakan zauna a zuciyarsa ba zai samu nutsuwa ba sai ya yi ta istighfari ya yi ta istighfari wajen sau ɗari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to amma mu yau zaka ga mutum ya wuni yana sabon Allah ya kwana yana sabon Allah amma ko a jikinsa ba zai samu wata damuwa ba balle ma ya yawaita istighfari balle ma ya yawaita istighfari wannan shine bambancin mu da sahabbai bambancin mu da manzon Allah su laifi kankani yakan daga musu hankali da su ta neman tuba su ta neman gafara har Allah ya gafarta musu amma mu ya ga mutum yana babban laifi bai damu ba ko a jikinsa Allah ya Allah ya sai mu je hadisi na gaba hadisi na biyu a wannan babi din ina hadisi na 1872 mun yi na 71 wa na bi hurairata radiyallahu an kala sanitu rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya kulu wallahi wawul kasmi wawul kasmi kun san abubuwan da ake rantsuwa da suwa rufa ne guda uku alwawu والباء والتاء الواو والباء والتاء واو كشي والله تاو كشي تالله باو كشي بالله suna ke ce musu huruful kasmi haruffan da ake rantsuwa da su aka yi manzo Allah yace wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra akthara min 70 marra rawahu al-bukhari Mazara sai da rantsuwa ce wallahi lallai ni nakan nemi gafaran Allah in tuba zuwa gare shi a cikin rana ɗaya tak sama da sau saba'in ka ke yakan kai ga nawa ɗarin da ya faɗa a baya sau a kowace rana fa sama da sau saba'in wajen ɗari ko ma sama ma da ɗarin ma yakan nemi gafara ya tuba astagfirullah wa atubu dai astagfirullah wa atubu dai astagfirullah wa atubu dai astagfirullah wa atubu astagfirullah haka ke tai to Allah ya ba mu daman yin istighfari hadisi na gaba na 1873 وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي والذي كغا ساكي كواو القسمي يتي انا رنسوا دا ود رينك هانونسا واكينا الله يتي لو لم تذنبوا لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم رواه مسلم كان da malala sake rantsuwa وانا حديث ابو هريره ya توشي yace manzo Allah yace wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wadda rayuwa na ke hannunsa shine Allah Allah ya tabbata da Allah yana da hannu Allah yana da hannu eh ina rantsuwa da Allah wadda rayuwa na take hannunsa babu abin kyama Allah yana da hannu shi ya manzon manzonsa ya faɗa mun kuma ba ma ta manzon Allah inda dangana hannu zuwa ga Allah bai da kyau da manzon Allah bai faɗa ba Eh, ya ce ina rantsuwa da wadda rayuwa na take hannunsa laulam ta zunubu da a ce ba za ku yi taɓa yin laifi ba ku mutane da a ce a ƙaddara a ce waninku ba zai taɓa yin laifi ba ko sau ɗaya in eh, a ce ba ku laifi da zahaballahu bikum da Allah ya halakar da ku gaba ɗayan ku. wala ja'a bi qaumin yuzunibun fa yastaghfiruna Allah ta'ala fa da Allah ya zo da wadansu mutane da za su yi laifi kuma su nemi gafara Allah ya gafarta musu kai kaji manala ce da a ce ba za ku yi laifi ba gaba ɗayan ku to Allah zai halakar da ku ya zo da waɗansu mutane su yi laifi kuma su nemi gafara Allah ya gafarta musu ashe shi kansa yin laifin wani abu ne da Allah ya kaddara sai mun yi shi kuma sai nema mana mafita ga cuta ga maganinta cuta ɗin ita ce Allah ya ƙaddara sai mun yi laifi maganin wannan ƙaddara ita ce menene gifari in muka gifari Allah dai gafarta mana an gane wannan to kenan a ce ga wani mutum ɗan adam ne baya laifi to babu shi sai sa farkon babanmu annabi adam farkon halitta sai da ya saba ma Allah a sama a aljanna gidan daɗi Allah ya jarrabe shi ya ce ka komai a aljanna amma ga wata itaciya ita karkaci amma shaidan ya ruɗe shi bisa ƙaddara ya ci itaciya bayan ya ci da shi da matarsa suturansu ga baki ɗaya kwaranye ya zagwanye har tsaracinsu ya fita aka ce su sauka daga sama zuwan su daga sama zuwan mu kasa shine aka samar da mu kaga Allah na tafi da komai sa bisa tsari bisa kaddara yadda ya kaddara abun sa haka mala ce fa sa adamu rabbahu fagawa annabi adam ya saba ma ubangijinsa sai ya karkace sai ya bace eh, sun mata ba alai sai Allah karbi sa ya dawo kan hanya sadakan nan laifi wata ɗabi'a ce ta ɗan adam da aka ce shi a kansa dole ya yi shi idan ya yi kuma ga mafita shi ne shine menene istighfari ka nemi gafara yawwa saura minti da ko eh, wani hadisi imam musulmi ya rawaito shi a littafinsa to hadisan suna da yawa saura minti ɗaya to minti ɗaya ne bari mu ba da inda akwai mai wata tambaya mun kwana akan wani hadisi za mu tashi hadisi na 1874 a karatunmu na sati ne za akwai mai tambaya bismillah eh, eh sosai mana ai hatta tambayar da yake cewa Allah yake cewa wal mustaghfirina bil ashari aka ce da suke gafara a lokacin eh, suhur da asubahi kenan ya ce wani yana nuna kenan kenan gifari ana son a zaɓi lokaci eh na ce eh haka ne akwai lokutan da Allah ya fi karɓar addu'a akwai lokacin da Allah ya fi karɓar tuba to ka dirkaki wannan lokaci ɗan yawa ai kwa na mazala ya ce idan dare an kasa su kashi uku kashi biyu ya ce da saura kashi ɗaya shine dab da lokacin musu hurɗin kenan Allah yakan sauko daga sama ya zo kasa sama ta ɗaya sauka wanda ya dace da zatinsa da girmansa ya ce ina ne neman gafara masa ina ne neman wani abu bashi to lokacin an fi amsa ne kenan Allah na amsa addu'a daidai wannan lokaci din na'am na'am eh, eh yakan rufe zuciyata wato yakan dame ni me yakan dame shi kuskure in yayi kuskure la yugalu ala qalbi yakan dame ni a zuciya wannan abin da nayi kuskure a sakamakon haka sai nemi gafaran Allah wajen sau ɗari na ai yana cikin alaman sa'ada na mutum in yayi laifi ya damu ya samu damuwa amma wanda yake laifi bai samun damuwa ta wani halakakke ne bai da ranar da zai tuba kuma alama ce ta imani in kayi laifi ka ji abin a jikinka ranka ya ɓaci ka yi tashi har ka nemi gafara amma da yake laifi ya sakankance ya ga kamar bai yi ba wani halakakke ne Allah ya tsare mu subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu sai gobe Allah ya kai